ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu abokan hira barkanmu da warhaka ina fatan kowa yana lafiya kuma da fatan mun yi idi lafiya to Allah ya maimaita mana Ubangiji ya nuna mana ta baɗin baɗin baɗaɗa. Allah ya karbi ibadunmu kuma ya sa muna daga cikin bayin da ake gafartawa a wannan ranaku na Zulhajji masu falala da kuma wannan rana mai girma ta Idil Kabir. Kuma a yau ne insha Allahu za mu shiga sabon labarinmu mai suna idan kunne ya ji wanda maman Jafar ta wallafa. To, kamar da yadda kuka ji sunan labarin kun san wani labari ne wanda ya zo mana da gargaɗi. To haka abin yake. Lallai wannan labari ya zo mana da darasussuka da dama a cikinsa wanda idan muka bi shi zai amfane mu sosai ina fatan za ku ci gaba da kasancewa da ni abokiyar hira wadda zan karanto muku shi insha Allahu bismillahi rahim idan kunne ya ji kashi na ɗaya gafaranku dai gafaranku dai a'a ko dai huwaila ba ta kusa ne na ji shiru salamu alaikum masu gidan nan can daga kurya ɗaki huwaila ta ji kamar ana magana ta leko a a a yaushe a gari in ji maki bako ta faɗa tana washe baki cikin murna da farin cikin ganin babbar aminiyarta haba tun ɗazu nake ta faman rabka sallama kin yi shiru a cikin ɗaki sai ka ce matacciya to ko mai gidan naki yana ciki ne ana ta sai binyin da eh binyin dariya huwaila ta kana ta ce kai murjanatu ke dai ba kya gajiya da tsokana da sanyin safiyan na ina zaki ga wani magidanci a gida ai sai dai tsofi ko kuma marasa lafiya riƙe hannun murjanatin ta gami da cewa tun da na ganki da sanyin safiyar nan na san da walakin gora a miya to mu ƙarasa can gindin bishiya in ji ko yau ma ƙara haro ɗin kika kawo min dan dai na san tatsuniyar giza ba ta wuce ta ƙoƙi Basge hannuna ne cikin wasa kai huwaila akwai ki da shari wato har ma kin canfa ni ko to ki kwantar da hankalinki nan ba da daɗewa ba za ki nemi ma mai kawo miki ƙara ki rasa gaba ɗaya ba shi kenan kin huta ba Murjanatu da Huwaila ƙawaye ne tun na yarinta sun shaƙu matuƙa. Shi yasa ma duk abin da ɗaya za ta yi a cikinsu sai ta yi shawara da 'yar uwarta. Ko bayan sun yi aure alaƙa su bata yanke ba, sai ma ƙaruwa da ta yi. Dukkaninsu ba za su wuce shekara sha takwas zuwa ashirin ba, saboda tun suna da shekaru sha shida aka kai kowace ɗakin mijinta. Har gashi Allah ya azurta Huwaila da yara biyu yayin da ita kuma murja take da ɗa ɗaya. Sai dai so da yawa mutane suna cewa sai hali ya zo ɗaya ake abota. Amma a nan kam abin ya bambanta. domin huwaila Allah ya yi ta saliha mai kamun kai da kuma nutsuwa daɗin daɗawa kuma ba ta da son abin duniya shi ya sa ma hankalinta yake a kwance kuma take tafiyar da rayuwarta cikin kwanciyar hankali yayin da ita kuma murjanatu tun tana karama ta kasance yarinya ce mai shegen son kuɗi da kuma rayuwa irin ta hutu shi ya sa ma ko bayan ta auri haro take ganin kamar bai dace da ita ba a ganin ta yadda take da kyawun nan kamata ya a ce wani hamshakin mai kuɗi take aure sai dai ta ƙudiri aniyar neman kuɗi ko ta wace hanya domin kece raini da wannan tunanin ne ta san yadda ta yi har ta nemo hanyar tafiya sudan domin ta cika burinta da ya daɗe yana kai komo a cikin zuciyarta tunda ta ji an ce ana yin kuɗi a sudan wannan kenan bayan sun zauna a gindin bishiyar ne sun nutsu huwaila ta dubi murjanatu cikin mamaki kika ce na kusa neman ki na rasa kada ya magana tafiya sudan ɗinnan ne har yanzu biki fasa ba yomi kuwa za a fasa mutuwa ko ginin kabarin yanzu ma da kika ga na yi sammako a gidanki zuwa ne ki ranta min kuɗi ke san irin wannan doguwar tafiyar sai da kuɗi isassu saboda na yi lissafi da kuɗin kayan ɗaki na da kuɗin 'yan awakai na da zan siyar idan na haɗa su duka ba za su ishe ni yadda nake buƙata ba saboda kin san ɗahara sadda ta tafi kusan dubu talatin ta tafi da su amma ba su wadace ta ba shi yasa nake so na tafi koda da dubu arba'in ne idan so samu ne tagumi Huwai latai, gami da zuba na shi ido tana girgiza kai cikin takaici yanzu ke murjanata ba za ki bi maganar mijinki da iyayenki ba ki haƙura da wannan tafiyar wallahi ina jiye miki da na sani nan gaba fa kin ga tattabara sarkin aure ko na ce miki daddawa idan za ki ranta min kuɗi dubu biyar ko dubu goma ki ranta min idan kuma ba za ki bani ba to kar ki tsaya ɓata min lokaci da wani surutun ki mara ma'ana gara ki gaggauta sallama ta na wuce dan na baro Hamza a gida kuma na san yanzu yana can yana tsandarawa iya kuka miƙewa huwaila ta cikin alamu na damuwa ta kalli murjanatu ni kan bani da wasu makudan kuɗi da zan baki har dubu biyar ko goma tunda kin san ba sana'ar fari nake ba balle ta baki sai dai ina da abu ɗaya da zan iya baki idan kina so cikin nuna halin ko in kula na ce ke malama ana maganar kuɗi kina maganar wani abu to ba na abin na gani ko zai yi min amfani a hanya ajiyar zuciya Huwai latai gami da dafa bishiyar darbejiyar da ke kusa da su ba komai zan baki ba sai abu ɗaya wato nasiha kuma a tunanina a yi maka nasiha ya fi a baka kuɗi amma fa ga mai hankali Au, dama ta sani gaba zaki kina zagi sai ka ce wata yarki har kike cewa wani zaki bani wani abu? Yanzu Murjanat nasihar da nake so ne miki ita ce zagi? Eh zagi mana, gashi nan kin fara ce min mahaukaciya? Murmushin ta kai huwai latai kana ta ci gaba da maganarta. Murjanatu idan ba za ki manta ba, tun farkon neman auren ki haro yake hidima da ke wani lokacin har da iyayenki. Haka a bikinki ya dage yayo miki kayan aure na fita tsara, wanda duk wanda ya zo bikin nan sai da ya san barka. sannan ki duba ki gani a lokacin haihuwar Hamza ji irin kayan yajin da ya yayo miki wanda ko ɗiyar mai gari sai haka Rajanata kar ki manta mafiya yawan matan garin nan su suke yin daka da kansu wasu ma har zuwa gona amma ke haro ya ɗauke miki komai har da kawai yake kaiwa ana yi miki iya ƙarfin bawan Allah nan kullum so yake ganki cikin farin ciki ki ganni nan sai na yi wata biyu ban yi miya da nama ba amma ke duk bayan kwana biyu ko uku sai ya siyo miki ƙashin miya yanzu abin da kike shirin yi masa kin yi masa adalci kuwa anya kina ganin Allah ba zai saka masa ba murjanata nan gaba gyara daurin zani na ne gami da gyara zaman mayafin da ke kaina to malama sarkin wa'azi kin gama wa'azin naki na wuce koko da saura an tsaya a'a na gama hajiyar Sudan tafi abinki amma dai idan kunne ya ji to ai kunnen na bai ji ba bare har jikin nawa ya kasa tsira ta ƙara da cewa ni wannan zuwan gidan naki bai kare ni da komai ba sai ɓacin rai kin gama tafiyata kan na biye ta takin bata lokaci na wajen shirye-shiryen tafiyata tana tafiya tana surutanta har ta fice daga gida huwai ko ta bita da murmushin takaici tare da faɗin Allah ya shirya daga nan murjanatu bata zame ko ina ba sai gidan Deli Dillaliya ta koyi sa'a ta tarar da ita domin da garin Allah ya waye Deli ke fita neman kayan siya a cikin gari bayan sun gaisa ne murjanatu ta bujirowa da Deli bukatarta ta san ta je ta ga kayan ɗakinta domin su yi ciniki ko sa daidaita da mamaki Deli ta ce wai ni ban gane ba murja aurenki ne ya mutu da haro ko kuwa dai ci rana za ku tafi ke da shi ba ni da labari a zuciyata na ce ka ji tsohuwa da kini bibin tsiya ko ina ruwanta da wani dalilin sai da kaya na amma a zahiri sai na ce eh ci rana za mu tafi kano kin ga ai ba zai yi in kwashi kaya in tafi da su ba kuma idan na bar su a nan gida ba kula min su za a yi a adana min su ba kafin na dawo za su iya lalacewa shi yasa na ce bara kawai na siyar da su saboda kuɗin za su yi min amfani a can idan mun je ta jijjiga kai alamar gamsuwa sannan ta gutsir goranta ta dubi ni ta ce to yanzu za mu tafi tare kenan na gano kayan ko kuwa sai an jima zan zo na same ki a gidan naki cikin nuna kosawa da tambayoyinta na ce a'a iya delu tare za mu tafi yanzu kin san sauri muke yi dan ina ganin tafiyar mu, ba za ta wuce kwana uku zuwa hudu ba tashi ta yi ta zira silifas ɗinta gami da ɗaukar ɗan buhun da ke kusa da ita wanda ga dukkan alamu ina ga kuɗi ne take ajewa a ciki saboda basaja. Tinkis tinkis muka kama hanyar gidana. Iya sirikar murjana tsakar gida goye da ɗan jikanta Hamza sai rintuma kuka yake yi. Tana ta faman kaiwa da komowa tana jijjiga shi gami da lallashin shi amma ya ƙi yin shiru tun ɗazu. Tun tana faɗanta a cikin zuciya har dai ta fito fili tana yi. Yarinya kin raina kowa a gidan nan? Ba kya jin maganar kowa sai abin da kika ga dama zaki? Wannan wace irin jaraba ce ni dai Allah ya haɗa ni da ita da sunan surukar. tun da sanyin safiya ki sa kafa ki bar gidan nan amma ba kya ko tunanin halin da wannan yaron yake ciki haruna can bangaren su ya jiyo iya tana ta faman fada ita kadai yayin da shi kuma hamza sai ƙara tunzura yake yana ta daɗa rafka kuka ba ƙaƙƙautawa fitowa ya daga kofar tasu ya sami iya na ta faman safa da marwa iya dan allah ki haƙuri in dai halin murjanatu ne ya ci a ce mun saba zuwa yanzu haka za mu ta haƙuri muna binta da addu'a ko allah zai sa ta shir maganarsa ta makale a makoshi lokacin da ya hango murjanata da dillaliya suna shigowa gidan murya ƙasa ƙasa nake cewa dillaliya iya delu gafa 'yan sa ido nan a tsakar gida saboda haka idan sun tambaye ki dalilin sayar da kayan nawa kawai ki ce musu wasu na gani a wurin ki zan siya shi yasa zan baki nawa sai na yi miki ciko murmushin jin daɗi dillaliya ta yi domin tunda har ta ji murjana ƙarairayi ta san ba ta da gaskiya shi yasa da wannan damar ita ma za ta yi amfani ta siyi kayan yadda ta ga dama ni dai bangare na na wuce yayin da na bar dillaliya ita da iya suna gaisawa har ma dillaliya na bawa iya labarin canjin kayan ɗakin da zan yi iya dai bata ce komai ba sai ma miƙa wa dillaliya hamza da tai in gwaɗan nan don allah wuce mata da shi tun ɗazu yake ta faman kuka yanzu haka na san ba za a rasa zazzaɓi a jikinsa ba saboda ya sha kuka sumi sumi ta karɓo hamza ta shigo da shi haba iya delu kin san fa sauri nake amma kika wani shantake a gurin ta kuna ta hira na faɗa yayin da nake sauke samirin da ke cikin kwabar ƙasa ina jera su a gabanta ke yan nan ni fa ba ba ce da zaki sani a gaba kina yi min faɗa iyaka kayan kenan ko kuwa har da kabar ɗin zaki siyar ta faɗa fuska a ɗauri alamar babu wasa nan take na ja bakina na yi gum don na lura idan na ce zan nuna iya dela halina to babu mamaki ta fasa siyan kayan nawa ba tare da ɓata lokaci ba muka gama cinikin kayan ɗakin nawa duka da gado da komai da yake ƙauye ne kaya ba wani tsada suke yi ba dubu ashirin da biyar ta bani na san kuɗin kayana sun fi haka amma da yake sauri nake na ga kawar da su shi yasa tana tayawa ba tare da na ja ba kawai na bar mata a haka sai yanzu na ga ta washe mini baki da kuwa ta bi ta wani kwaɓe fuska sai ka ce kashi da daddare ina kwance akan tabarma ni da hamza yayin da shi kuma haro ya shimfiɗa bargo ya lulluɓa da babban rigarsa sharar bacci na kawai nake yi hankali kwance har ina mafarkin gananan na zama wata hamshakiyar mai kuɗi gidana mai kyan gaske har da shuke-shuke ga motoci nan birjik sai wacce nake so sannan zan hau abinci kuwa gashi nan sai wanda nake so zan sa masu aiki su dafa min ina kishin gida a katuwar kujera mai numfashi ina canza tashoshi ina taunan naman kaza murjanatu murjanatu haro ne yake tattaba murjanatu da nufin ya tashe ta buɗe idona ne a hankali domin na tabbatar da inda nake ganin haro da ne a kusa da ni shine ya tabbatar min lallai abin da na gani yanzu ba gaske bane mafarki ne cikin ɓacin rai na dube shi haba haro me ya haka dan Allah ina cikin bacci na mai daɗi zaka tashe ni ki yi hakuri, murjanatu magana nake so mu yi ne kuma duk ka rasa lokacin da za mu yi magana sai cikin wannan tsohon dare saboda baka san darajar dan adam ba tsaki ne gami da gyara kwanciya na juya masa baya yanzu murje abin har ya kai ki sayar da kayan ɗakin ki duka saboda Allah wai gowa ne daga kwancen na dube shi shekeke baka ji abin da kace ba yanzu kace kaya na ko to kuma dan mutum ya sayar da kayansa har sai an wani tsaya ana yi masa tambayoyi to bara ma ka ga zuwa safe awakin nan na gaba ɗaya sai na haɗa su na sayar da su kuma in ga wanda ya isa ya hana ni hawaye ne ya zubo daga idanuwan haro domin ya tabbatar tunda har ta sayar da kayan ɗakinta kuma tana shirin siyar da kiwonta to ya tabbata babu abin da zai hana ta yin wannan tafiyar sai dai wani iko na ubangiji murjanatu dan allah dan annabi ki yi haƙuri ki zauna tare da mu na yi alkawarin zan baki jarin dubu hamsin ki sana'a wadda za ta kwanta miki a rai ni surutun sama dariya yake bani in ban da abin ka haro me na sama ya ci bare ya jeho min kuma ma ai hausa suna cewa idan mutum ya ce zai baka riga wai ka fara duba ta jikinsa tukunna na ƙarasa magana ta cikin dariya don wallahi dariya yake bani to ko ina ya ga dubu hamsin ɗin da zai bani sai dai idan siyar da kanshi zai yi to wannan sai na kusa yarda jiki a sanya ya haro ya koma shimfiɗa sai ya kwanta zuciyarsa sai faman ƙuna take yi ya rasa wani irin son kuɗi matarsa take da shi wanda a dalilinsa har take neman wasa da igiyar aurenta ya Allah ka min mafita a cikin wannan lamarin ya faɗa lokacin da yake rufe fuskarsa da babban rigarsa washe gari Tunda da duku duku ta kammala duk wani aikin gida da ya kamace ta ta saba hamza a baya ba tare da ta nemi izinin mijinta ko surukarta ba sai gidan Umaru Mahauci. Ba su ɓata lokaci sosai gurin cinikin 'yan awakin nata ba, dama guda uku ne. Sai dai shi ma a san ransa ya yi cinikin domin su duka awakin dubu goma sha uku ya bata a kansu. Iya na gindin murhu tana ƙoƙarin ɗumama musu tuwon da za su yi kalaci tun da yanzu Murjanatu ta daina yin komai a gidan. Ta hangi shigowar murjanatun tare da Umaru Mahauci. Bata kula su ba domin ta san kwanan zancen. Sai ma ƙara mai da hankalinta da ta yi a gurin hura wutar ɗumaman da ke shirin mutuwa. sannu da aiki iya na faɗa tare da shigewa ɓangare na don ba damuwa ta bace ta amsa ko kar ta amsa duk uwarsu ɗaya ubansu ɗaya ita ya shafa ban tarar da haru a gidan ba kuma na yi tsammanin haka saboda in dai ya kwanta da ɓacin rai kuma ya tashi da shi har allah allah yake gari ya waye domin ya fice wasa daga gidan gaba ɗaya yau ranar juma'a ce wacce ta yi daidai da ranar ɗaurin auren sa'adatu ƙanwar huwaila ba sai an faɗa muku ba domin kun san dai su murjanatu su ne ƙirjin biki tun azahar ta gama shiryawa tsab, ita da yaranta tana jiran haro ya zo ya bata gudunmuwar da za ta kai gidan biki amma shiru ga shi har la'asar ta gabato tsaki ta yi gami da duba agogon da ke hannunta matsala auren talaka kenan wallahi inda mai kuɗi nake aure ina zai ɓata mani lokaci haka akan 'yan kuɗin bikin da basu taka kara sun karya ba rufe bakinta ke da wuya ta jiyo sallamar haro a tsakar gida shi da iya suna gaisawa irin ta da mahaifi bai fi minti biyar ba ya ƙara so ɓangaren mu A'a, yayin amarya, ba dai har an shirya ba. Harara na dafka masa tare da juyar da kaina gefe. To Allah ya baki haƙuri, tuba nake a gafarce ni. Wallahi na tsaya can jeji ne na taya baba wasu ayyuka, shi yasa kika ga ban da wuri ba. Hannu ya saka a aljihu ya zaro naira dubu kacal ya miƙo min, har wani murmushi yake wai shi a ganinsa ya yi bajinta. To ga wannan sai kika yi gidan bikin ko? tsuna biyu na sa na karɓi kuɗin ba tare da na yi tunanin yi masa godiya ba, na ƙara gyara goyona na yi gaba a bina. ko hanyar gidan bikin ban nufa ba tasha kawai na zarce domin neman motar da za ta kai ni daura da yake mu a ƙauyen dauran muke sai da na ƙara lalaba aljihuna na tabbatar kuɗina dubu arba'in ba ɗaya suna nan daram kana na shiga mota muka ɗau hanya dama mutum ɗaya kawai ya rage ta cika sai gashi Allah ya kawo ni wani farin ciki na ji ya ziyarci zuciyata lokaci guda domin wannan zaman da na yi a cikin mota alama ce da ke nuni cewa na hau hanyar sudan gidan su haro tun bayan sallar isha suke tsammanin dawowar murjanatu amma shiru kake ji kamar an aiki bawa garin su wasa-wasa har kusan karfe goman dare babu ita babu labarinta tun haro yana ɓoye damuwarsa har dai ya kai ga bayyana ta ɗakin iya mahaifiyarsa ya leƙa tare da yin sallama cikin kulawa mahaifiyar tasa ta dube shi a'a haro kada ka ce mana har yanzu matar taka bata dawo daga gidan bikin ba wallahi kuwa iya har yanzu shiru kuma ba mu yi da ita za ta kwana a gidan amarya ba bare ko na ce za ta kwana haro kenan har ka manta halin mutuniyar taka ne ai in dai murja ce ko baka ba ta izini ba idan dai ta yi niyyar kwana sai ta kwana tunda ta san kai ɗin sallamamme ne babu abin da za ka iya yi mata canza maudu'in firar ta siye domin duk yadda murja ta kai ga bata masa rai baya so ya ji wani ya faɗi maganar aibu a gare ta yanzu dai abin da za a iya bara na je gidan bikin tun da wuri na ga ko zan same ta a can ɗin idan kuma ban same ta ba na san babu makawa gidansa ta wuce sai na biya ta gidan nasu na ɗauko ta mu dawo tare to shi kenan a dawo lafiya allah ya sa a dace tun a hanya yake tambayar matan da suke dawowa daga gidan bikin ko sun ga murja amma abin mamaki duk wacce ya tambaya sai ta ce kwata-kwata bata ga murja a gidan bikin ba a haka har ya iso gidan bikin bai wata wata ba ya kutsa kansa cikin gidan da yake gidajen ƙauye ne hakan ba wani abu bane kowa ya san gidan kowa Uwaila ya fara samu a tsakar gida ita da wasu mata suna wanke kwanonin da aka bata. Gefe guda ya koma ya kira ta. Uwaila, kadda da gaske ne Murjanatu bata zo gidan bikin nan ba. Cikin mamaki ta dube shi. Au, ta ce maka za ta zo gidan biki ne? Amma kuma da mamaki tunda har gashi kusan kowa ya gama watsiya amma ban ganta ba. Ko dai da ya fahimci Murjanatu bata zo gidan bikin ba, sallama yi wa uwaila ya tafi. Ya bar ta cikin jimamin inda Murjanatun ta je a cikin wannan tsohon daren. bai zame ko ina ba sai gidan kan nasa wato gidan su murjanatu ya kuwa taki sa'a domin kusan kowa na gidan yana nan gidan nasu irin gidan famili ɗin nan ne amma kowa da ɓangarensa. akwai yayyinta maza guda biyu lado da tsalha kuma kowannensu yana da mata a cikin gidan sai babansu wanda girma ya fara kama shi da kuma mahaifiyarta wadda ita ma ta ɗan manyanta sallama haro haroye kana ya kutsa kansa cikin gidan domin ba a yi masa shamaki da ko ina ba a gidan dukkansu suna tsakar gida a kwakwance suna shan iska da yake lokacin zafi ne amma ga mamakinsa ko alaman murjanata bai gani ba a cikinsu jiki a sanyaye ya karasa cikin gidan bayan sun gaggaisa ne yake tambayar su ko murjanata ta zo gidan nan kuwa ta ce min ta tafi gidan biki tun yamma gashi har yanzu bata dawo ba kuma na je gidan bikin nemanta, ta su ma sun ce min wai kwata-kwata ba su ganta ba shi yasa na biyo ta nan na gani ko ta zo Sallallami suka ɗauka su duka suna mamakin inda murjanatin ta tafi a cikin tsohon daren nan. To ai ba mu ga ta zama ba haro. Gari mu tashi da wuri mu zazzaga duk inda aka san tana zuwa ko Allah zai sa a dace. Cewar inna kenan mahaifiyar murjanatu yayin da take haska tocila ga dukkan alamu mayafinta take nema. Gaba ɗaya suka fito suka ba zama neman murjanatu. Matan su ne kawai aka bari a gida sai kuma babanta wanda girma ya riga ya kama shi. Shi yasa ma yanzu uwar ce komai a gidan. Wannan kenan. garin daura dab da magariba muka iso cikin garin daura da yake irin tsohuwar motar nan ce ta kasuwa muka hau shi yasa ba wani gudu ta cika ba bayan mun sauka a motar ne na tsaya waige-waige ba komai nake nema ba sai dan abin da zan siya mana ni da hamza wanda za mu saka a bakin salati saboda yanzu nake so mu wuce kano kar sai mun ɗau hanya yunwa ta kama mu ƙara tattaki ne can cikin tashar domin na ga abin da ya dace na siya wata mai nono na hango ta kasa ƙwaryarta a gaba kuma ga dukkan alamu nonon kindirmo ne mai kyau iya kina da leda kuwa ki zuba min na naira hamsin da akwai leda mana yata bara na zubo miki ta faɗa yayin da take lalubo leda cikin ƙwaryar da ke saman ta nuna yauwa iya kada ki juye duka a cikin leda. dan rage min kaɗan zan ba wannan yaron na faɗa tare da nuna mata hamza da yake bayana haka na sauko da shi na kama jijjiga shi saboda ya samu ya ɗan saka wa cikinsa wani abu da kyar na samu ya watsake don ya sha jijjiga tsohuwar mota sai da ya sha ya nak sannan nima na shanye sauran har da lashe ƙwarya na tashi na goya shi kana na karɓi sauran nonon na cikin leda na biya gurin wani mai tireda a nan kusa na sayi biredi da ruwa na zira a 'yar ƙaramar jakata na ƙara gaba abokan hira kada ku yi nisa domin wannan labari ne da ba za ku so ya wuce ku ba akwai cakwakiya a cikinsa fiye da yadda kuke tunani ita dai tafiya an ce yankin azaba to ita wannan azabar ma azaba ce a kan azaba mu haɗu da ku a kashi na gaba domin jin yadda murjanita za ta dira a birnin kano kuma daga kanan ma gaba tai kada dai ku manta tafiyar ta har sai ta dangana da sudan fata na dai kada ku gajiya da bani ƙwarin gwiwa ta hanyar subscribe like comment da kuma sharing a grup grup ɗinku na gode da irin goyon bayan da kuke bani kuma na gode da kasancewarku abokan hira taku har kullum abokiyar hira